abin da ya faru a kotun koli wajen shirar abba da gawuna marja ta yi fitali da nasihar shek daurawa cikin ikon allah mai duka yau alhamis 21 ga watan disamba shekarar 2023 kotun kolin kololuwa wato kotun allah ya isa wadda ke zamanta a babban birnin tarayyar najeriya abuja ta samu yau ta yi zaman farko akan wannan shari'a ta jihar Kano mai rikita-rikita tsakanin Abba Gida-gida na jam'iyyar NNPP da Nasir Gawuna na jam'iyyar APC. Tun da farko dai dama jam'iyyar NNPP ta sa Abba Gida-gida da hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC sun tattara ƙorafe su ne guda tara waɗanda suka gabatar a wannan kotu ta koli sai da alƙalin kotun a farkon shari'ar ya ce kotun bata da lokacin sauraron waɗannan ƙorafe-ƙorafe har guda tara sai dai su tattauna a tsakaninsu su ware korafi ƙwaƙwara guda ɗaya. To kasancewar waƙa a bakin mai ita ta fi daɗi, don haka bari ku ji ƙarin bayani a taƙaice akan wannan shari'a daga bakin lauya mai zaman kansa wanda ya ma zaman kotun wanda aka yi a yau wato barista AU Hajji. a gurguje na so dan yi wannan bidiyon da mun <clears throat> dawo daga tafiya a gajiye amma ya cancanta saboda mutane da suke ta tambaya akan me ke me ya faru a kotun koli sannan ina aka kwana kuma yanzu ina za a yi sakamakon wasu sun ta kokarin haifar da shubuhohi na cewa ai an goyi bayan wani ko an goyi bayan wani ko kuma an ma yi cewa ne shi ke da nasara ko an faɗi kaza da sauransu no kafin na ɗan shiga cikin maudu'in zan so in yi jinjina ga akalla mutum uku sakamakon bajinta da suka nuna da kuma tsayawa tsayin daka na ganin cewa adalci ya yi nasara ah, na farko zan fara jinjina ga ab mahmud lauyan hukumar zaɓe aina e kenan na yi jinjina masa na kuma na yaba ma gwazantakansa da mazantakansa wurin tambayoyi da kotun koli ta dinga masa yau akalla tambaya biyu ko guda uku wanda su suka fi burge ni daga ciki na tambayan da aka yi masa cewa wa'annan kurkun da ake magana wanda aka ce babu stamping babu signing wa'annan kurkun naku ne wato na hukumar zaɓe ne ya ce tabbas wa'annan kurkun na hukumar zaɓe ne kuma ko kuka kawo su wato daga hannunku suka fito ce daga hannunmu suka fito kuma lokacin nan suna taskace a ɓoye ya ce e suna taskace yana ta ƙoƙarin ya nuna cewa wa'annan ƙur'un nasu ne wa'annan ƙur'un nasu ne ba na bogi ba ne abin na fahimta sosai therefore su suka yi ishwi su suka ba da wa'annan ƙur'un ba smuggling ɗinsu aka yi ba Su wannan jur'a ce da jarumtaka da ke nuna cewa lallai wannan jarumi ne sannan kuma argument na eh, babban lauya wale olane fekun lauyan injiniya abba lallai ya nuna ilimi da kuma kwarewa na aikin lauyanci a argument ɗinsa gaba ɗaya ta yadda yake ƙoƙarin gamsar da kotu akan adalci da tabbatar da injiniya abba kabir wannan kujera ɗin sannan kuma da shi omolo lauyan nnpp Yanda ya ɗauko tarihin kes ɗin tun da shi tun daga kotun tribunal yake aka zo kotun ɗauka ƙara da shi su ko sauran biyun sun shigo ne a kotun ɗaukaka ƙara bari in ce wale kai kun ya shigo a kotun ɗaukaka ƙara ne kawai ta najeriya da court of appeal kenan zuwa kotun koli so abin da muke so mu ce ne, da gaske babu wanda kotu tabbatar mu da nasara a wannan zaman da aka yi na yau ba wanda kotu tabbatar mu da nasara ba a tabbatar mu kowa da nasara cewa shine yake da nasara kowa ne bai da nasara ba na ɗaya kenan na biyu a court ta yi ruling ta yadda cewa wannan record ɗin kuskure ne da ake magana wanda kuma wannan bayi da tasiri a kowane fuska na wurin daƙi da nasara mai nasara a ita wannan babban kotun koli ta najeriya bai da wannan domin dole sai da rako za a yi da abin da za a yi so ta kila da fayin wannan ba matsala an yi rulin akan wannan ta amshi wannan record din da aka yi amendin na biyu ishu na uku ko ta yi amen ta yi a jonin ne ta yi reserving judgment ɗinta zuwa ah, ranar da za ta faɗa amma dai daga ranar da aka shigar da appeal kwana 60 ne za a kammala komai da komai to zai kama ranar 14 ga watan janairu ne na 2024 so yanzu tana da less than 'yan kwanaki ne kawai so any moment za ta iya kira for judgment so ba a faɗi ranar da za a yi hukunci ba har yanzu so yana son kammala da rufewa da maganar da babban kotun koli ta yi karkashin ta bakin alkalin alkali na lokacin wanda ake kira da chiku dufeo futa jsc a kes din da aka yi tsakanin josiah vs the state wanda aka yi sha alif tara da ah, da kenan a wannan kes ɗin yi magana akan cewa adalci ba hanya ɗaya ba ce ta samunta ba kuma mutum ɗaya bane ya cancanci adalci adalci hanya biyu ne ce justice is not a one way traffic it's not a two way traffic justice is three way traffic so haka a wannan kes ɗin justice is not a one way traffic ba hanya ɗaya ba ce ake bi a same ta ba kuma hanya biyu ba ko ba mutum biyu ne suka cancance ta dukkanin mutane uku sun cancanci adalci so a wannan muna son mu ce injiniya baka biyu yusuf ya cancanci adalci al'ummar jihar kano da suka fito kwansu da kwarkwatansu dare da rana safe da yamma ruwa da ruwa da sauransu suka yi zaɓe sun cancanci adalci sannan jam'iyyar npp ta cancanci adalci ƙari demokuraɗiyya ta najeriya gaba ɗaya ta cancanci adalci rule of law na najeriya cancanci adalci sannan al'umma masu fatan alkhairi ta kowane buga su ma sun cancanci samu wannan adalci so a wannan muke so mu ce mu a matsayinmu na lauyoyi waɗanda suka zama 'yan sa kai a wannan kuma volunteers ah, mu 200 muna nan akan bakanmu kuma za mu ci gaba da bibiyan kes ɗin har sai mun tabbatar da injiniya abubakar ya samu adalcin da ya cancanta an tabbatar masa da kujeransa da izinin allah to wannan kenan A wani labarin kuma, fitacciyar 'yar TikTok ɗin nan 'yar asalin jihar Kano, wato Murja Ibrahim Kunya, ta sa kafa ta yi fitali da nasihar da fitaccen malamin addini ya yi mata, wato Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa. Idan za ku yi tunawa, Murja Kunya tana ɗaya daga cikin waɗanda aka sanya wa ido a shafin TikTok, wato a cikin masu wallafe-wallafen baɗala da iskanci da rashin tarbiyya. Wani lokacin mu da gunduma-gunduman a shariya wato zage-zage, wanda Murja kowa ya san cewa ta yi ƙaurin suna akan waɗannan. To a lokacin da hukumar Hizba ta gayyace 'yan TikTok, Sheikh Daurawa ya ware murja kunya ya mata nasiha ta musamman mai shiga jiki, wanda a nan take ta nuna cewa ta karɓa, ta gamsu, ta kuma yi godiya. Sai dai tun a lokacin ma da murja ta karɓi wannan nasiha daga gurin Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa, wasu ke cewa ai abin da murja ta yi na nuna cewa ta karɓi wannan nasiha shine abin da ake cewa tuban muzuru wato dai abin bai shiga zuciyarta ba kamar yadda wasu ke faɗa. To yanzu dai Murja ta yi sabuwar wallafa akan shafinta na TikTok. Wanda kuma wallafar ce ke nuna cewa shin ta karɓo waccan nasiha ta shak daurawa ko kuwa bata karɓa ba. A cikin wannan wallafar tata za a samu amsar wannan tambaya. wata <laughs> hoto da gobe ma dawo sai ki min sama sama. Ko? Ki min sama sama. Oh my God! Allah ne oshiyat Nigerian film. Nigerian film aka gayyaci ya ga ya na iya ta bari mu gara tafiya ko kafin mu je abin da kin hawo. Ka san ina da makiya. Ah wow, su ma abun ya gani yake ya sa ni abin din. Wallahi da ba za su sa ni ba da MT suka gani. Amma wai Allah ka kare ni makiyana ka tafi kare ni a wannan manhaga.